a yayin da gwamnatin jihar bauchi ke ikirarin cewa majalisar dokokin jihar bauchi da ta shuɗe ita ta amince da a karɓo bashin ita kuwa tsohuwar majalisar cewa ta yi babu wani alaƙa da ya taɓa haɗa su da gwamnan hasali ma ta buƙaci gwamnatin da ta janye wannan furuci in ko ba haka ba za ta garzaya kotu da farko dai ga yakubu ibn muhammad mai ba da shawara wa gwamnan jihar bauchi akan al'amuran yaɗa labarai da bayanin yadda aka karɓo bashin ina son ƙara maimaitawa kafin a je a karɓi wannan bashi sanda gwamna ya kama kudurin majalisa ta bakwai wanda ta gabata wanda kuma wannan kudurin dole sai kakakin majalisa ya sa hannu kuma babban akawun majalisa ya sa hannu gwamna ya samu wannan kudurin to amma kai a naka tunani me yasa ka ga wannan batu yanzu yake tasowa a wannan lokaci eh to abubuwa da yawa suna faruwa da akwai wanda su ba sa so a zauna lafiya a matsayin kana yakubu ibnu muhammad mai ba ma gwamna shawara fannin aikin jarida sun buƙace ka kamar yadda yake so gani a jarida akan ka janye wannan maganganu naka don ba haka bane wannan ba abin da zan ce a kai abu ɗaya na tsaya a kai gwamnatin jihar bauchi gwamnan jihar bauchi kafin ya ce neman bashin nan ya nemi kudiri an bashi kudiri na tsoron shari'a ko efcc tun da an bi ka'irin da ya kamata a bi to sai dai kuma a ganawa da manema labarai domin mai da martani kakakin kungiyar 'yan majalisar zubi na bakwai honorable abdulmumin hassan ningi ga abin da ya ce mu majalisa ta bakwai babu wani bukata wadda gwamnatin ma bakar ta kawo mana wadda muka amince da ita amma abin takaici sai ga shi an fito domin karanta a jarida da take fita ta kullum kan cewar ga yadda aka karbi kudi naira biliyan hudu a jaridar national miro shafi na goma sha shida inda wani mai tallafawa shi gwamnatin akan a jarida wato muhammad yakubu ibn muhammad ya fito ya yi kotun kan cewa a majalisa ta bakwai ce ta bashi wannan umarni wadda suka karbi naira biliyan hudu to ina tabbatar da cewa babu hannun majalisa domin duk don haka mu ba mu ba da wannan resolution ba ba mu sani ba kuma muna kiransa da babbar murya da ya gaggauta janye wannan magana a cikin jaridu a cikin kwana bakwai ko muna tabbatar masa da cewa in bai janye wannan magana a cikin kwana bakwai ba lallai za mu zura kotu babu wata alaka ta naira ɗaya da ta shiga tsakanin ma abubakar da majalisa ta bakwai amma kun zauna da shi gwamna kafin wannan majalisa ta zuwa ba mu taɓa zama da shi ba ba mu taɓa magana da shi ba bai zo gun da muke ba kuma ba mu je gun da yake ba don haka babu wata alaka da ta gifta ma ballantana wani maganan kuɗi ko maganan abu ya shi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. duba tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Tsakanin Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Tsakanin mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Tsakanin Ana sakin fuska saboda kuɗi.